Baya ga asarar rayuka da dukiya mai yawan gaske, ambaliyar ta yanke wasu sassa da ya zama ba a iya bi a duk lokacin da ake yin ruwa kuma zuwa yanzu irin waɗannan tituna da lamarin ya shafa suna biyuwa ne don aikin gaya na wucin gadi da jama'a suka yi. shek Aliyu Muhammad Sa'id Gamawa shugaban al'umma ne a jihar Bauchi da ke cewa garin Gamawa na da babbar kasuwa da ambaliyar ruwa ya yanke garin daga hanyoyin da ake shiga inda gyaran wucin gadi ne ya taimaka ake samun kutsawa amma har yanzu akwai inda san ba baya biyuwa. Shaggama ya aza alhakin kan shugabannin siyasa na sakaci da in aka yi shiru har ma wata damunar ta zagayo ba za a ga wani matakin da ya dace ba. Wakilanmu a jiha, wakilanmu a gwamnatin tarayya, wakilanmu a dukka saboda rashin tausayin al'umma da kin kulawa da al'ummarmu da mai da hankali zuwa ga abin da ya dami kansu kawai da zuciyarsu an ƙi a taimaka al'ummarmu an ƙi jin tausayin al'umma. Wallahi ba ɗaruruwa ba dubban al'umma ne suke shan wahala. Motoci sun sha kwana a daji a tsakanin zaki da gamawa a kusan karshe karshen damana masu ƙananan motoci musamman waɗanda suke ɗan neman abinci da tsofaffin motoci sun yi asara masu amfanin gona suna shan wahala masu kawo dabbobi suna shan wahala amma a rasa wanda zai je tausayin su babu abin da za mu iya yi sai mu kai ga Allah muna roƙon Allah ya saka mana Allah ya fi ƙarfin kowa a lokacin da take bayani kan illar ambaliyar ruwan ministan jin kai Sadiya Umar Faruk ta ce gwamnati na ɗaukar matakan hana aukuwar ambaliyar da kuma kare rayukan al'umma Sadiya ta ce gwamnati na sane da yawan gonaki ma kama da ambaliyar ruwa ta shafa kuma an raba wa jama'a kayan tallafi. Gidajen kuma da gaba daya suka zama damage dubu da hamsin da uku. Gonaki kuma da abin ya shafe su hekta 8,392 wa'ina kuma gaba ɗaya gonakinsu ruwan ya tafi da su hekta 332 da kuma 300 27 ambaliyar ruwa in ya zo zai zo zai faru ba wanda zai iya tsayar da shi abinda kurin ya kamata a yi shi a ɗauki matakai da yake magana kan ambaliyar barista mai nasara kogo umar ya ce mutane na da hurumin gurfanar da hukumomin gwamnati gaban kotu matukar ba su agaza musu al'amuran ambaliya ba tsarin mulkin najeriya da dokokin duniya da kuma kudurori na majalisar ɗinkin duniya da na ƙungiyar ƙasashen afirka duka sun ba su wannan tanadi na ɗaya zuwa na shida na kungiyar ƙasashen afirka akan haka ne gwamnati ta kafa hukumomi na tallafa ma jama'a da hukumomi na ko ta kwana na idan bala'i ya samu to amma duk da haka hukumomin nan nauyi ne ga ita gwamnati musamman ma shugaban kasa karkashin sashe na ɗari da talatin na tsarin mulkin Najeriya ya kokari ya rika binciken yaya suke wannan aikin idan ba a gamsar da mutane wajen yi ma jama'a hidima wanda shine dalilin kafa wannan hukumomin to ai kokari a rika yi ma waɗannan wuraren garan bawul ana hukunta mutane ana yin abin da ya kamata mutane na da dama ko da su shigar da kara ne wadda take za ta kalubalanci hukuma hukuma dole ta yi abin da ya kamata. Ambaliyar damunar ta ma raba jihohin kudu da arewa inda hakan ya haddasa ƙarin tsadar farashin fetur da wasu kayan masarufi. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.